وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن شابق وتن رمضان هجراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دار داري حدود أربعين دقيا domin ci gaba da ما كتاب أصول السنة نا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن أبي زمنين رحمه الله wanda wannan shi ne a darkus samin al samin a zaman muna ainihin takwas muna cikin babi wanda yake bayani game da kwadaitarwa game da ulko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bin matafiya da tsari na ainihin magabata wajen mu'amalanta alkur'ani da kuma suna ɗinta manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam al'imam bin abi zamanin rahimahullah ya ce haddasa nibnu مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني الإمام بن أبي زمانين رحمه الله يكاون حديثي تشيوس ابن مهدي wanda shi ne abdurrahman bin mahadi rahimahullah abinda yake nufi a nan yana nufi da isinadin da ya gabata a baya ta hanyar malaminsa abul hazmi wahabu bin masarwa to ha zuwa ga shi uh, abdurrahman ibn mahadi wanda ya tafi a wannan tsarin cikin wannan littafi nasa daga farkonsa har ƙarshensa in ban da shashin wasu hadisai wanda su ne ya ta daga farko daga tushe amma mafiya yawa ya tafi a wannan tsari ta fuskar shafe farkon shi al-isnad ne wanda wannan salo ne wanda wasu daga cikin malamai suke tafiya a kai wanda shi malamin yana daga ciki shi bin abi zamanin rahimahullah آه، عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال شيكم سمعت الحسن ناجي الحسن هنا نفن الحسن البصري إيه، الحسن بن يسار واللي يكو شهر الحسن bin abil hassan al-basari rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira suna shekara 110 yuhaddisu shi kuma yana zantarwa عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زواج أني محمد صلى الله عليه وعلى آله qala cewa manzo Allah ya ce man ragiba an sunnati dukkan wanda ya bar sunnata falaisa minni to wannan bai zanto bisa hanyata ba bai zanto bisa shari'ata ba bai zanto bisa tsarin da nake kai ba to wannan hadisi za mu ga hadisi ne wanda yake da'if mai rauni saboda illatul irsal saboda kasancewar an sami matsala ta al-irsal wanda shi alhassan albasari rahimahullah yana daga cikin attabi'in ya ce annabi ya ce to kaga an samu al'irsal wanda dole sai an samu mai alwasita tsari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wanda wannan tsanin shi ne wa as-sahabi sahabi to da haka al-irsal ɗaya ne daga cikin asbab sauban da suke bayuwa zuwa ga raunana da kuma raunin abin da aka raunto da haka al'imam eh, muslim bin hajjaj rahimahullah a eh, muƙaddimatu sahihi muslim yana bayani har inda ya yake cewa mursalin hadisi a wurin da kuma wurin malamai na hadisi na hujja wato ba abin karɓa ba ne ba za a karɓe shi ba كما هكا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله شيما يفعله wadda maganar tana littafinsa mai suna al'ilal sariyar wanda ibnu rajabin alhambali rahimahullah ya yi bayanai masu kyau dada ita wannan magana ta al'imam abu isa a tirmizi rahimahullah a shirahu ilal tirmizi da yayi akwai al-ilal kabir tartibi a talib to akwai kuma al-ilal wanda yake manne a mafiya yawan bugu na shi littafin jami'ar tirmidhi a ƙarshensa wanda shi ne alhafis ibn rajabin alhambali sharahahu ya masu shari'a. to amma al'imam abu hanifa da al'imam malik da kuma ruwaya ga ainihin al'imam ahmad bin hanbal su suna ganin za a iya kafa hujja da mursa saboda abin da ya bayyana gare su na gaskiyar tabi'ai inda da yawa daga cikin tabi'ai malaman su su almajiran su wanda wannan shi ya bayi zaka ga a kitabul muwatta marasil suka yawaita da abin da shahi balagat an gane wannan kenan al-imam shafi'i rahimahullah shi kuma yana ganin a'a ba za a kafa hujja da mursal ba sai dai an samu su ƙara'in wasu ababe da suka karfafe shi kamar ya zama mursali ne na tarihi wanda yake babba kuma a samu wani abu wanda zai zo ya karfafe shi an gane ba daga ɓangarorin ababen da ake kafa hujja da su ake lura da su wanda ya yi wannan magana a littafinsa kitabun risala shi al'imam shafi rahimahullah to idan an samu shawahid allati tuqawwihi wa yuhtajju bihi inda tawaffuri hadhihi shurut to anan za ka hujja da shi yayin da zan to wadannan shuruda sun cika wanda yayi bayanin su ku koma a kitabun risala haka asyubi shi ma yayi magana a littafin sa ta zaribar rawi رحمه الله an gane sannan kuma alhassan basari marasil nasa suna daga cikin marasil mafiya rauni kamar yadda al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal al-shaibani al-marwazi rahimahullah ya fada kamar yadda al'ala'iyu يكاو الكتاب تنسونا جامع التحصيل أكشيما ابن رجب الحنبلي يا أنبتا في شرح إلى الترمذي يكتشي و مراسلنا الحسن البصري إرنسو مراسلنا أطاة بن أبي رباح وإن سوني أضعف المراسيل ما في يرون المراسيل مجالي wannan kenan don haka wannan hadisin yana da rauni ta wannan hanyar wanda al'imam ma'amar bin rashidin al'azbi ya fidda shi a littafinsa aljami wanda yake tare da musannaf na abdulazak min hamani sana'ani bugu na darul ainihin al-maktabin islami المكتب الإسلامي تأتيك حبيب الرحمن الأعظم رحمه الله سناك الحارس بن أبي أسامة فيما كنت شتك مسند ناصر وندا لتافن مسند الحارث بن أبي أسامة أم بقى شكوانا قانا يا فتو إيه. آه، دا بغية الباحث na nuruddin alhaifani wanda ya tattara zawa'i ƙare-ƙaren hadisan da suka rufi musnadin Haris, bin abi usama wanda babu su fil kutub to sai tattara sai wari kuma ma a zikiri a sanidiha tare da ambaton isnadin kowane hadis to na shi ne abin da yake hannun mutane tsawon shekaru kuma yanzu shi ma musnad al-harith bin abi usama an buga shi uh, bugu wanda yake muhaqqaq amma sa ta hakiki tabaatu muhaqaqa an gane to amma shi hadisin a karan kansa kuma ya inganta saboda wasu hanyoyi da haka ya inganta duba ga shawahid da suka zo -To wasu hanyoyi ta hanyar wasu hadisai ya zo ta hadisin anas bin malik radiyallahu an wanda al'imam al-bukhari ya kudda shi fi sahih al-bukhari haka al'imam muslim shi ma kudda cikin sahih muslim في صحيح مسلم حكى الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني فيما يفد شيء في مسنده da dai jama'a min muhaddisi wanda ya zo da sababi wasu mutane guda uku ne suka je suke neman haske game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta fuskar zamantakewa wasu a cikin gida da ne yake dan haka suka yi tambaya game da ibada ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayin da aka ba su labari sai sun ga cewa to wannan ibada kamar su ta yi kaɗan ta fuskar su kansu domin yaya mu za mu kwatanta kanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba ce shi a riga an gafarta masa dukkan abin da ya gabata na zanubinsa da ma wanda ya ginkiri in ma zai zo din an gafarta shi saboda ka ɗaya daga cikin su ce to ni dai zan yi ta sallar dare har abada ba hutu ya kuma ce ni kuma zan yi ta yin azumi ba hutu ba zan ajiye azumi ba ba zan sha ba azumi zan yi ta yi ya kuma ce ni kuma zan kaurace mata ba zan yi aure ba har abada saboda ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya ji wannan bayanai na sai ka ce ku da kuke cewa kaza da kaza da kaza to wallahi ni na fi ku tsoron alfa kuma na fi ku kiyaye dokokinsa sai dai ni ina yin azumi kuma in aje ina yin sallah kuma in kwanta in bacci kuma ina auren mata da haka man ragiba an sunnati laysa minni dukkan wanda ya bar sunnata to wannan bai zanto bisa shari'a ta ba bai zan turi su hanyar ta ba sannan haka ya zo ta hanyar hadisin abdullah bin amr bin al'as radiyallahu an huma wanda al'imam ahmad bin hanbal ya kudda shi cikin littafinsa al-musnad haka al'imam ibn khuzaiba shi ma kudda shi cikin littafinsa al-sahih wanda ake kira da sahihu ibn khuzaiba هكا الإمام الطحاوي شراية كده في الكتاب نصد أجل هذا شرح مشكل الآثار حكى آه، كما آه، الإمام المالكالي شما تده في الكتاب نصد أجل هذا شرح أصول كتاب أهل السنة والجماعة هكا الإمام ابن أبي عاصم شما تده في الكتاب نصد السنة كتاب السنة هكا الإمام الخطيب البغداني يقول ده شيء الكتاب نصد نسونا الفقيه والمتفقه في سنسونا تاريخ مجيك السلام وانا هكرا التاريخ بغداد سناك يارو تهديث صعد من أبي وقاص وانا الإمام الدارمي يفد الشريك في الكتاب وانا هكرا اسمان الدارمي في كتاب النكاح وانا ميسونا سالي الإمام الدارمي لي صاحب السنن وصاحب المسند على قول وإن كان مرجوحا ما سنن ما سنن كما الإمام الدارمي من كتاب الروات على الجهمية لكما لتافنسا نقض الدارمي على بشر ما يبنجنسا inda duk suna dangantuwa zuwa ga darim shi wannan kaga sunansa abdullah ibn abdurrahman shi sahibi sunan kenan wancan kuma usman bin sa'id usman bin sa'id mun gane haka kuma ya zo ta hanyar hadisin abu ayyub al-ansari khalid bin zaid wanda asahani ya fi da shi a littafin suna tarihu jorjan haka kwatankwacinsa ya zo ta harisun na obayi bin sa'ad wanda al'imam uh, abu ya'ala ya fi da shi a littafin sa musnad ita shi obayi bin sa'ad akwai kai kawo a kansa wasu suna ganin cewa sahabi da suna ganin cewa kuma tabi'i ne alhafiz ibn hajar a littafinsa al'isaba fitin sahaba da ya zo tarjamarsa shi ubai bin sa'ad sai yake cewa abin da ya rinjaye ga zatona tabi'i ne ya ce amma abin da ya sa na kawo shi a wannan kasan a cikin littafinsa ke na al'isaba ya ce saboda hadisinsa da al'imam ya'ala da al'imam abu ya'ala ya kawo fi musnadihi a tsarin sahabai, a jerin sahabai. idan shi ya kana ambace shi inda ya kasa sahabai din a cikin alisawa shi dana zuwa kaso hudu an gane ba kaso hudu eh, wajen tantance waɗanda suke sahabai ne da kuma waɗanda suke a ba sahabai bane aka yi kuskure an gane ba yau da kuma waɗanda dama asalin tabi'ai ne to shi ne kaso hudu ya kasa littafin a wannan tsari mun gane da kyau da haka nan za mu gane kenan cewa hadisin bihazal isnad menene da'if amma saha bi asanid ukura ya inganta da wasu da asanid din na daban an gane wannan kenan to kaga wannan sai yake nuni game da girman faɗi da kuma hatsarin at-tasahih da at-tada'if raunanawa da ingantawa domin za ka iya samun hadisi ya ta wannan hanyar wanda hanyar ce mai rauni amma kuma yana da asharatu turu fi butun kutub kuma yana da wasu hanyoyin da dama cikin littattafai to idan ka baka yi hukunci akan rauninsa bacin kuma ya inganta ta wata hanya to kaga ana sai a waye gari mutum yana kore abin da ya tabbata daga manzan sulam kuma yana ne yana jinginawa manzan Allah abinda bai tabbata gare shi ba to a ran da ya ce man ragiba ragiba ragiba ya ragabu a ban wa ragabatan idan aka ce ragiba sai zan to ya yi ta'addi da an to shi ne barin abu ƙyamatar abu kamar yadda Allah ce wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin wa man yargabu waye zai kyamaci zai bar addinin annabi ibrahim kaga nan bari kyamata saboda mai yayi ta'addida an kamar fadin Allah subhanahu wataala qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya hikayatan an abi shi annabi ibrahim da yake gaya wa shi ran cewa shin kai kana mai ki mai watsi da ababen mota nan so da ya yi ta'adi da an idan kuma ragiba ya zanto ya yi ta'addi da ila ko fi to wannan yana mai kwaɗayi da fata da san abu kamar yadda Allah yake cewa ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجبون cewa da a ce su sun yadda da abin da Allah ya ba kuma manzansa ma ya basu an gane ba suka ce Allah ya ce mu kaga wajen batun isuwa abin da ya shafi dogara sai suka takaitu da Allah shi kadai domin shi kadai ake dogara gare shi ba a tarin shi da wani amma wajen bayarwa fa sai suka hada da manzo su alaihi inda manzo Allah yana bayarwa shi yake raba ganima shi yake raba alfai'u kuma an nema a wurinsa zai bayar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutukar yana da abin to kaga su ce da sannu Allah zai ba mu daga falalarsa da kuma manzonsa daga suka ce daga falala ta shi Allah da kuma manzonsa ma'ana Allah shine mai bayarwa manzo Allah kuma shine mai mai rabawa kamar yadda yake cikin sai buka da sai musulmi cewa Allah shi yake bayarwa ni kuma ni ne mai qasim mai rabawa to mahallu shahid shine inna ila Allah raghibun lalle mu masu kwaɗayi ne da fata zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da faɗin Allah cewa fa'ida ta fansa wa ila rabbika ta kaga ka kwaɗaitu zuwa ga Allah ka to cewa an sunnati game da sunnata abinda ake nufi da sunna anan shine abinda manzo Allah ya rayu a kansa ta fuskar addini abinda ya shafi ƙudiri aiki magana mu'amala rayuwarsa ta aure rayuwarsa ta zamantakewa da mutane gaba daya tsarinsa na rayuwa gaba daya to na shi ake nuna da as-sunna kuma shine abin da shi al-imam bin abi zamani rahimahullah yake nufi da littafin sa kitabu usuli sunna kamar yadda ya gabata a darasu na farko shi yasa al-imam uh, abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shibani al-marwazi a littafinsa usulul sunna yake bayani me usulul sunna ne cewa riko da abin da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai da barin abin da yake sabanin wannan na abin da shafi bidiyoyi to kaga anan abin da sahabbai da manzo Allah suke kai suka wanzu a kai Shi ne mai kofi na rayuwar shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam domin rayuwar sahabbai ita ce take fassara take bayanin mai rayuwar manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa al-imam al-auza'i rahimahullah kamar yadda al'imamun lalaka'i ya fitar a littafinsa mai suna sharhu usul itikadi ahlus sunna wal da bi isnadihi ila auzai da isnadin sa zuwa ga shi al auzai yake cewa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam sun kasance kan ababai guda biyar sai yake cewa wato ainihin lazimtar jama'a ma'ana ruko da jama'ar musulmi duk inda rabuwar kai take to sahabbai suna yin nisa da wannan tsari kuma suna yakar dukkan wani abu wanda zai bayi zuwa gani raba kai da saɓani cikin al'umma suna nisan su an gane shi yasa zamu ga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kamar da yake cikin sahihi bukhari da sunani abi daud idan an zo aikin haji Usman bin Affan radiyallahu an shi yakan ce ka sallah saboda masalaha duba ga matattara ce ta mutane da suke zuwa daga wurare mabambanta juna da ƙawayawa da sauransu to wasu ba su da isasshen ilimi kar ya rage sallah din wannan ya haifar da barna kuma wasu su tabi da tunanin cewa an ma rage adadin sallah ne don haka sai yake cikawa amma hadisin da ya zo cikin musnadin imami ahmad bin hanbal cewa uh, wanda ya aure a gari to in ya zo garin ya cika sallah sai yi sallah ta mazaunin gida cewa wannan ne ya sa usman bin affan yake cika sallah wannan hadisi ne da ifi bai inganta ba yana da runiya cikin uh, littafin al-musnad na al-imam ahmad bin hanbal to da haka Allah bin Mas'ud radiyallahu an sai yake masa inkari cewa manzo Allah in yazo kasar yake ba ya cika sallah to shi manzo Allah ba dan ya aure ne Abubakar shi ma mai ba cika sallah yake ba shi ma ai ya yi aure a nan maka haka Umar shi ma Usman bin Affan a farkon lamari ba ya cika to sai ya hango wannan abin da zai biyo baya to kuma sai zama na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an sai ya zo kuma yana bin sallah a game zai kenan cikawa zai an gane ba cika zai saboda wanda yake yin kasuru yake rage sallah in zai bi wanda yake cike sallarsa baya kasuru abinda yake sunna shine mai cikawa zai kamar yadda yake a ruwaya cikin littafin al-musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal wanda asalin ruwayar yana cikin littafin ah, sahihu muslim to da haka sai yake cika sallah sai aka ce a'a ya haka take faruwa sai ce ai al alkhilafu sharrun al-khilafu sharrun ai sabani sharri ne sabani sharri wanda cikin sunani abi daud a cikin as-sunan as-sunan al-kubra lil imam al-bayhaqi da lafazin cewa inni la akrahu al-khilafa ni ina kin sabani ni ina kin sabani domin wannan da manzo Allah ya dora su kai ya karantar da su akai sai yace kuma da bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi da raya masallaci da karanta alkur'ani da kuma yin jihadi domin yada tafarkin Allah a kasa amma bai nawa kenan biyar to wannan ah, wannan shi ne don haka ah, wannan asar ɗin eh, yana da abin nan yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske mu sanya shi a gaban idanunmu domin zai taimaka mana an gane ba saboda haka wannan hadisi da wannan isnadin yana da rauni saboda shi Alhassan hasan al da kuma muhammad bin wabbah ne. kurkuri an gane ba shi ma kaga yana ciki saboda ta hanyar sani kamar yadda na muku bayani ما آه، حدثنا ابن مهدي قال حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة آه الإمام بن أبي زمنين رحمه الله يكاونا حديث ديدا وانتن إسناد ديغا باتا هزوا قشي عبد الرحمن بن مهدي قال يتي حدثني مبارك بن فضاله عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال للشياتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي عمل قليل aiki wanda yake kaɗan fi sunna amma cikin dacewa da sunna mun gane ba khairun to shine alkhairi min amalin kasirin daga aikin da yake da yawa fi bidi'a amma kuma cikin bidi'a cikin bidi'a to wannan ah, hadisi shi ma yana da rauni bai inganta ba saboda illoli kamar haka illa ta farko dai shi muhammad bin wadahin al-kurtubi wanda ya da cewa mutakallamu fi yana da ainihin matsala sannan illa ta biga shi mubarak bin fadala wanda mubarak bin fadala mudallis ne yudallisu tadrisa taswiya wanda tadalisu taswiya shaddu anwa'i tadalis shi yafi muni daga cikin nau'o'i na tadalisi domin shi isqatin rawi ne wanda yake mai rauni baina fiqatayn tsakanin amintattu guda biyu ta yadda in ka kalli isnadin sai ka tsaka gaba ɗayan sa duk da haka shi sa ake kira sa mai tadalisu taswiya inda al magabata kuma da malaman hadisi sukan ce masa tadalisu tajawid li'annahu jawwada isnadahu saboda ya kyautata isnadin ya kawata shi an gane da kyau to mubarak bin fadala yana yin wannan tadalisi to kuma gashi ya ce anil hasan an gane yawwa sannan kuma mutakallamin fi wasu daga cikin malamai sun ɗan magana a kansa kamar alimamin nasa'i ya rana shi eh, kamar yadda yake a littafinsu mai suna kitabun du'afa wal maturuki amma wasu daga cikin malamai kuma eh, sun taufikinsa kamar al'imam ya haya bin ma'in abu zakariya ya bayyana cewa laisa bin ibas to shi al'imam ya haya bin ma'in abu zakariya idan ya ce da rawi laisa bihi ba'sun ko la ba'sa bihi wannan dare yake ne yake fiqa kamar da al-khatib al-baghdadi ya kawo wannan al-kitabun fi sunan al-kifaya fi ma'rifati usuli ilmi ruwaya wannan istilahi ne na sa an gane haka wasu daga cikin malamai wanda ibn hibban ya ambace shi a littafin sa suna kitabun fiqat haka al-ijri shi ya ambace shi a littafinsa eh, a fiqat wanda ake kira da tarihu fiqat na al Da waɗannan suna da ɗan abin da ya shafi sahulanci wajen tawfiq shi ibn hibban ya haɗa abubuwa guda biyu yakan yi sahul wani lokaci kuma yakan tsananta idan haka za ka samu a littafin da kitabun fiqat ya yi tawfiqin da dama daga cikin ruwat wanda ba su cancanta a yi tausikin su a kuma littafinsa kitabin majaruhin za ga ya yi ta tajarihi na wasu wanda ba su cancanta a musu wani jarihin ba shi al'imam ibn hibban wannan tsarinsa ne to yana da kyau a matsayin wanda yake ɗalibi da zanto ya kula da wannan ya lura da shi kwarai da gaske to idan aka sami irin su ibn hibban irin su al'ibi sun yi tausiki na rawi sai kuma aka samu wani malami mai otaba abin lura daga cikin malaman hadisi ya yi tausikin shi wannan rawi to wannan za a karba da haka da idan ka tattara manganin malamai gaba daya shi mubarak bin fadala saduqun da shi a kan kansa hadisin zakar abdin ya kutar jube ana kafa hujja da shi sai dai illa idza dallasa to sai in yayi da bisi sai zanto anan za a illanta za a yi ta'alil na abin da ya rawaito li ajali tadris eh saboda wannan tadalisin da yi ba wai dan shi karan kansa ba shi yasa al-imam Abdurrahman bin Mahdi kamar yadda yake a littafin al-Ja'diyat wanda musnad na Ali bin Ja'd shi zaki masa al-Ja'diyat وهكا الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد kamar yadda كما يندك في كتاب الجرح والتعديل في كتاب الجرح والتعديل الإمام ابن أبي حاتم yake cewa mubarak bin fadala yana yawan yin tadalisi yace amma idan yace haddathana fa huwa thiqatun idan ya bayyana to anan a karba to haka shi na Abdurrahman bin Mahdi ya fada in ya bayyana shikenan ba matsala Eh, amma mutukar an samu ta dalisi to anan ba za a karba ba an gane ba gashi ya ce kuma anil hasani bin abil hasan wanda kaga shi ma tabi'i ne kaga illatul irsal an samu matsala ta zanto sa ne mursal tabi yace ce annabi ya ce kaga wannan ba zai ainihin karɓa shi ba annahu qala lalle shi a eh, alhassan basari ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya ce amalun ƙalilun aiki wanda yake kaɗan fi sunna cikin dacewa da sunna mazasalam khairun to shi ne alkhairi min amalin tasirin fi bid'a sama da aikin da yake da yawa kuma a cikin bidiya to a nan khairun afa'alu tafadil ina nuna fifiko mun gane ba shi yasa in za a yi fasara sai a ce mafi alkhairi kamar sharrun shi ma afa'alu tafadil ne sai a ce mafi sharri shi yasa ya zo kira'a shazza faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa sa ya alamu na gadan manil kazzabul ashar ashar kaga yaro a asal ke wannan kira'a ce shaz amma kira'a mutawatira sabita ashariya duk suna karanta da ashir sai wannan kira'a ce shaz kaga ashar ya zo a asalin ne ma'aunin shi shar ɗan kenan على التفاضيل تو هكا شي ما خير اصلا انسى اخير لي في هكا شافي وانا همزة انسى اذا ما خير كمان لو لقيت بلال خير الناس وابن الاخياري وابن الاخياري آه، هكا وانا آه، ابن مالك كان الكافية وانا يتجي اصلا توشينا الفيئة كاسا لقيت شوها كرشي كشكرا الفيئة احصى من الكافية خلاصة كما قتد غينا بلا خصاصة هذا أحصى من الكافية الخلاصة الخلاصة اسم ألفية وتكين الكافية دين وغالبا أغناهم خير وشر أن قولهم أخير منه وأشر وتمفي رنجاية كانت خير وشر a madadin mai ashar da kuma akhayar saboda dinne madadi ɗaya ne haka a sheikh mukhtar shi ma cikin alfiyarsa inda yake cewa wa hazafu hamzin akhayar hunaka so ashirun haka za wa hunaka na zo bizai an gane ba to amma wani lokaci kuma akan kayan khair din a nan ba a nufin lazimta tafadil fifikun matsalan kamar yadda Allah ke cewa ashabul jannati yau idhin khairun mustaqarraw wa ahsanu maqila ma abota gidan aljanna a wannan rana su ne suke da alkhairin wurin zama kuma suna suke da kyakkyawan wuri da lokaci na yin bacci eh na ƙaibula domin idan ka ce suna suke da mafi alkhairin wurin zama suna suke da mafi kyawun lokaci da wuri na yin ƙailula to wani yana irin nuna kenan su ma 'yan wuta suna da alkhairi kenan idan na ce wani ya fi wani tsayi ai kaga bana kora shi wannan wanda aka fi tsayin da cewa shi ma yana da tsayi a ina tabbatarwa ne sai dai kawai wane ya fi shi an gane ba idan na ce wane ya fi wane ilimi abinda nake nunawa shi ma wannan wane yana da ilimi sai dai wani shi wannan wannan ce ya fi shi din ya fi shi haka Allah yake cewa walau annahum amanu wattaqau لمطلوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون كأقول أن نفهم أنسى الخير الكون كما عند الله كتشيوا كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير الله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون kenan wannan yana nuni akan ce abinda suke kai na rashin imani na kafirci shi ma alkhairi ne kenan sai dai zanto su akan imani ya fi alkhairi kaga gama haka yake ne ba ana rashin mai tsantsan alkhairi to kaga anan ka ɗauki cewa kenan tsantsar alkhairi ta kiri domin idan ka ce shi ya fi alkhairi to kenan bid'a a suna da alkhairi kenan sai dai suna tafi eh tafi ta alkhairi mun gane ba wannan a bisa abin da yake fili ke sai dai kuma in ka so ka shigo da wasu fuskoki na daban eh, wajen wanda ya aiki na bidi'a da sunan cewa shi yana gari sunna ne bai sani ba an gane ba yawa da kuma wanda ya aiki na bidi'a ya yi aikin domin Allah to kaga nan yana da lada na yi domin Allah ɗin amma ba shi da za a kame akan aikin da ya na bid'a kamar yadda Sheikh Sabi Taymiya ya yi wannan bayanin a littafin sa mai suna Iqtida'us Sirat al-Mustaqim game da bid'atul Maulid bid'a ta taron Maulidi an gane da kyau to wannan kaga shine abin da ake nufi to wannan hadisin bai inganta ba saboda illoli guda nawa guda uku mun gane ba wannan illatu ba'af sannan illatu tadris sannan kuma illatul irsal an gane ba da wannan isnadin bai inganta ba to amma kuma ya zo a littafi na kitabu sunna na muhammad ibn nasar nilmarwazi rahimahullah ya yi wa shi محمد ابن وضاه الكرقبي متابعة وانا وندشيكم هذا الإمام الثقان الصفت وكاغا من الله رون محمد ابن وضاه الكرقبي تاني تاتاشي فورا أنسى موني ثقة يعني مثلا يعني مثلا متابعة دعاك مبارك بن فضالة بفتح الفاء تشيما كما يسا متابعة كعوف ابن أبي تهيلة وأن أجل كان دا عوف الأعرابي wadda fika ne ya masa mutaba'a wadda wannan mutaba'a al'imam ibn nasar al-mawazi ya fidda ita littafin mai suna kitabin sunna haka al'imam ibn babba shi ma ya fidda ita littafin mai suna al'ibanatul kubra gaga shi ma matsala ta sun sami ta tashi saboda mai ya samu ba daga wanda yake ba mudallis ba kuma wanda yake ne fika an gane sannan haka ya samu mutaba kuma ta yunus bin ubaid har yanzu wanda wannan mutaba al al’imam ibn babba ya fi da ita في الإبانة الكبرى سنهاك كما ياسا ممتابعة هرئي تزيت زيت ودونا متابعة الإمام معمر ابن راشد بن الأزي ياسد إتالي التافنسة بسنة كتاب الجامع تواندا زيد انن akwai zaid bin aslan wanda al almajiri nawa na Al-Hassanul alhassan albasari wanda kaga zaid bin aslan fiqa ne to akwai kuma zai bin dirham shi ma kuma al almajiri nawa na Al-Hassanul alhassan albasari to shi kuma yana ɗan matsala malamin malami kuma baba nawa na hamadu bin zaid wanda hamad bin zai shi kuma ahadu siqatil asbatil alani mun gane da kyau to da haka wanne ne daga ciki dubi bin aslam ne ko kuma dubi bin dirham ne an gane wanne ne daga ciki da haka abin da ya fi bayyana saboda wasu ƙara'in zaidu bin aslam ne amma wasu suna ganin kuma zai ribin dirham ne amma zai ribin aslam an gane da kyau to kaga mubarak eh, bin fadala illatu tadlis ta bangaren saymi ta kau kenan kaga magana ta tabbata zuwa gawa zuwa ga Alhassan hasan sai zanto abin da ya saura shi ne illatul irsal matsala ta zanto wasa ne mursal shi wannan hadisi da haka wannan shi ya bari bai bai ainihin inganta ba sannan kuma har yanzu ga mutaba'a ta hazm ibn abi hazm wanda wannan mutaba'a al’imamun imam al-qudai ya fidda ita a littafin sunna musnad ash shihaf haka al ya ya da ita a littafin sa shu'ab 'imani iman fi shu'abul iman zuwa ga shi hazm bin abi hazm zuwa ga al-hasan basri da isnadi wanda yake hafa da hanyar shi al-imam bai hafa saboda haka magana ta tabbata gawa da hasan Basari. basri amma ba tabbata a matsayin wa maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam. sannan akwai shawahid ababen da suka zo daga magabata wanda suke goyon bayan ita wannan magana ta zo ta hanyar abdullahi mas'ud رضي الله عنه وان الإمام ابن بطة يا يكتد دون أسر الله بن مسعود في الإبانة الكبرى أما دا إثنادي وان دا يكميروني الانقطاع بين كتادة لكم عبد الله بن مسعود فنهك يكتدها إن شيء الإمام ابن بطة لتفنس الإبانة الكبرى زواجا مطر من وراق مطر من وراق a matsayin magana su an gane ba haka kuma ya zo zuwa ga alkudal bin iya abu ali wanda al'imam abu nu'ayin ya fitar fi shilatul auliya haka al'imam ibn babba shi ma ya fitar fi ibanin sukuwa zuwa ga shi alkudal bin iya saboda haka daga nan za mu gane kenan cewa maganar wato ba hadisi bane da manzon Allah sallam bai tabbata ba amma ya tabbata a matsayin magana ta wasu daga cikin ne magabata an gane ba kuma sannan abinda wannan ah, magana take nuna mana shine wajabci da ainihin falalar tabbatuwa akan abin da yake shine sunna sannan kuma yana nuna mana cewa aiki ba wai ana lura da yawansa bane a ana lura ne ana kula da dacewar aiki din da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aiki koda kadan ne mutukar ya dace da sunnar manzon Allah to wannan shine mai yawa to amma aiki bi yawansa in dai bai dace da sunnar manzon Allah ba to wannan aikin ya zanto ba aiki ne mai yawa ba sannan kuma yana nuna mana cewa a ana lura ne da dacewa da shi aiki din ba wai yawansa ba yanzu alkhawarij kamar yadda hadisi yake fi sahihi bukhari ko fi sahihi muslim ta hanyar sahabi min hadisi hadisi sa'id al-khudri haka min hadisi ali bin abi talib radiyallahu anhu sahaba ajma'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayanin cewa su alkhawarin za ku raina sallar ku idan kun gata su haka za ku raina menene azumin ku idan kun gana su za ku raina karatun ku idan kun gana su kenan mutane ne masu yawan ibada masu yawan bauta amma ƙarshe kaga mai manzo Allah ya ce ya ce kan zaka mutum wanda ruwa ce akwai maganganu a kanta ta zo ta hadisin من حديث أبي أمامة الباهلي في مسند الإمام أحمد بن حنبل وكذلك آه، جاءت من حديث عبد الله بن أبي أوفى في مقدمة مسند بن ماجه وغيره إن كتبت الحنيوين قبالها زي زمانا أقوي أبنا كان فقط الجونة جي كلاب النار أما ألوك تندكما عبد الله حمار كما في صحيح البخاري yana shan giya ya zo a masa bulala saboda yawan shan giyarsa da yake yi wani daga cikin sahabbai sai ya tsine masa saboda kishin sahabbai da san abi Allah saboda kin su game da saba Allah subhanahu wataala sai man zala ce la anhu kada ka tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin shi yana san Allah da sa Wadancan kuma ga abota din su saboda ma tsabar zurfafawa in ma ka sha giya su auren ka kafurta wanda aikata kabila min kafa'ir ya kafurta man irtakada kabiratan fa huwa kafir inda khawarij amma tare da kuma zara cin kilabun na kuma ya zo hadisi ta hanyoyi da dama wasu hanyoyi sun tabbata ya zo ta hadisin Anas eh, bin Malik haka da jabir bin abdullah ansari a cikin fi musnadin al-imami ahmad bin hanbal wa fi musnadin al-bazzar da dai jama'a min al-muhaddisin wanda manzo Allah ya ba da umarnin cewa ga wani ce yana sallah kaje ku kashe shi abubakar ya je abin ya gagara umar ya je abin ya gagara ƙarshe har aka bakan alimin abin kan rabin Allah da ya shi bai tanda shi sallah yake saboda allah maka illa ta bidi'a da kuma shirin bidi'a to wannan shi ne tushen alkhawarij ya zo eh, fi sunan bin maja fi muqaddima min hadisi abdullah bin umar manzo Allah ke ta su khawarij haka da yayin da suka bullo idan aka kashe su wasu ne za su ƙara bayyana kuma ƙahoni idan ya fito aka yanke shi wani kuma zai ƙara fitowa har sai a dajjal ya zo sai zanto kuma shi zai jagoranta wa su to haka alkawar ke ta za ga tushen alkawar ai da harshe ne farkon wanda yake eh, ƙungiya ta bidi'a ita ce mai alkawar kamar yadda ibn kasir ah, ya yi wannan bayanin eh, a littafinsa fi tafsirin ƙura'an al'azim da dai tafsirin faɗin Allah huwa ladhi anzala alayka min minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab yace al-khawaris sune awwal firqa farkon ƙungiya. to za ga matsalarsu, su rigimar su tawayen da makamin suka dauka matakin farko da harshe ne hadisi ya zo fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim wa fi musnad al-imam al-hanbal rabon gani wa manzo Allah idan ko sai ce kai kai adalci ya kai wa makai tsoron Allah kaga manzo Allah shi ya hada abubuwa biyu matsayi na malami wata na matsayi na mai na shugaba an gane ba ashe kaga khuruji ba wai na takaituwa ba ne iya ga shugabanni a'a malamai ma ka musu mai kuruci saboda su ma ulul amri ne da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa ulul amri minkum nam wa ulil amri minkum ya shafi al-ulama wal umara malamai da kuma shugabanni وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله يا تبت الدهك كبرين ديك في مجموع الفتاوى نا أشيرين دا تقص مجلدي حكى القاضي أبو بكر ابن العربي اللي تنسى اسمه أحكام القرآن حكى قبل ننسو آه، أبو جعفر للتبري اللي تنسى اسمه جامع البيان عن تأويل آية القرآن يا كاو بياني masu tsayi masu fari da haka asalin su shugabanni ana yin fito na fito mai da fuskar mai ɗaukan bakani da kuma tunzira mutane da harshe wanda hakan ya bayi zuwa ga mai ɗauki makani malamai kuma aka musu fito na fito ta fuskar mai a zage su da baki a musu shirri, su ma kuma hakan yakan iya bayi zuwa ga ɗauki makamin a kashe su ko a yaƙe su kamar yadda yake faruwa an gane ba kuma sai ka samu mutane da suke mafi jahiltar mutane mafi lalacewar mutane za ka samu kuma su suke aibata malamai na Allah kuma da sunan wai sanatiyya da sunan bin tafarki magabata da sunan kare addini kuma sai ka tadda maganganun da ake maganganun ne bisa jahilci bisa zalunci ba bisa ne ba bisa gaskiya ba kamar yadda na ambata cewa sai ka samu ambatan sayar kudin kadai in ka ce fi zilalil qur'an wannan kadai sai ka sa ka zama abin yi suka ya ce ai kana ambatan sayar kudin ambatan sa kawai bai ba wani abu ya sa ka ambace shi to wannan tsarin magabatan da tsarin magabatan ne kuma ga rashin tabbatar da abin da yake ba tabbatacce ba yanzu matsalan ana cewa sai da kudu ya tabbatar da wahadatul wujud cewa komi Allah ne fi tafsiri suratul ikhlas a tafsirin tafsir da al-Qur'an tafsirin qul huwallahu ahad to a littafin sa khasa'isu tasawwur al-islami anan sai inkari ita wannan magana inkari mai tsanani ya kore kansa ita to me yasa ake jigina masa har yanzu eh da ya abin da imma magana kai tsaye haka take shikin da sai tun da yanzu taraja'a wa tanazala anha kaga shikin sai a dan jingina masa sai a duba kuma wasu abubuwa na barna da bata da kurakuran da yake ciki magana da ya akan irin su Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu littafin sa al-adal sujtimaiya to sabon bugu daga ciki sai ba da uzuri kuma ya gaggyara wannan maganin da cikin da kamar ya taɓa sahabbai ya ba da uzuri sabon bugu ɗin ka koma za a ga magana an canja ta to me yasa nan ba za a uzurin sa ba musamman ah, sai zan ba malami ba ne hadisi ne sannan rajul ne wanda yake haraki ba wai akan sunna yake ba ko kan wani abu haraki ne ko haraka ce ta abin to kuma wanda yake wanda adib musamman su da suka kai mataki na kololuwa to ba ka raba su da littattafai irin su al-iqdul irin su al-kamil eh, fil na al-mubarrid wanda wannan jigo ne a bangaren abin da shafi ilmin adab to a cikin wannan tafi za ka samu labaruka na soke-soke da aibatawa ga abin da ya shafi banu umayya to wanda yake adibi ba mai ilimi ba kuma bai zauna a hannun ahalus sunna ba ya zai yana karanta littafin wani abin zai masa tasiri ya iya ɗauka cewa haka da to wannan shi ya bayi sai kudu har ya ɗan yi magana kan su Usman bin Affan radiyallahu anhu su Muawiya su bin da kuma daga baya a littafin nasu al'adatul ijtima'iyya ya ainihin ne ba bugu gyara duk da yake maganar su kan sun bin afwan fi zal qur'an ka dube ta dai za ka ga dai ga ta nan to me yasa ba za a karɓi wannan abin da to wannan fa shine al-insaf shine matafiya ta ahlus sunna wal jamaa yanzu misalan الشيخ مقبل بن هادي الواضي رحمه الله لتابنس المخرط من الفتنة ya yi manzannin suke yana fito na fito da shugabannin horuji abinda ya saba matakaita an suna wani jama'a amma mai sa lokacin da ya yi wannan malamai ba su gida yantar da shi ba ba su ce ba kawar da wani kuma daga baya har ya zo ya yi taraji'i ya ce wannan magana ba zai bace kuma aka karba to wannan shi ne abin da ya yake wajibi kan kowane mutum wannan ba wa ina yi bane a matsayin kare sai kutub ko nuna abin da yake da dai ne a ina yi ne a babi na bayanin yadda sunnar manzo Allah take da kuma yadda rayuwa take tafiya ta manzo sallam da kuma abin da sahabbai suke kai wanda wannan shine fa tafarkin mazhabu salaf salih matafiya ta su magabata na kwarai an gane ba وأن شين عمل كليل في سنة خير من عمل كثير في بلئة فما أكوي قتن قتن سيادود جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأن دينا كليتابنا المستدرك نا الإمام أبو عبد الله الهيثم نسابوري دكما كتاب الزهد زهد مع الإمام أحمد بن حنبل. دكما أسماء الكبرى للبيهقي دكما شر أصولي تكاري الإسنة والجماعة لإسنادي للإنجنشي زوابش الله بن مسعود suna cewa iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi ta kaituwa iya sunna to na shine alkhairi sama da yin kokari cikin bid'a haka ya zo ma ga sahabi wanda ake kira da Abu Darda shi ma ya faɗi magana kusan gwacin wannan wadda ainihin al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi ya fitar da ita a littafin suna kitabus sunna haka Allah kayi. فيما يقتر في شرح أصوليتك لأهل السنة والجماعة بإسناد حسن لواد أبو الدراء رضي الله عنه اكتصاد في سنة خير من الاتهاد في بدعة فقيتوا أبن ليتشين السنة تو نشيل الخير سبب ينقو قري تكن أبن هم لبيئة أه؟ هذا الخوارج يعني، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا عاملة ناصبة تصل نار حامية إن أيكن سن وهلا أيكن سيالة لا تتن أنا الدنيا أما سنة نانين تيسو سنة كان وانا أبو na aikata wani aiki kyakkyawa to illa ce zuri a kyau da kuma illa ta zurfafawa cikin addini mun gane ba yan uwa mu nisanci zurfafawa cikin addini Allah ya tsare mu to ina sai mu وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته